وعليكم السلام ranar wata yanki sha hudu ne ko sha biyar ko sha biyar da watan al-muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da talatin daidai da watan jini na shekarar dubu biyu da ashirin da shida kamar da muka fara satin da ya wuce mukaddima ko bayani game da arba'unan nawawiyar كتو دا مسارة صوته مثلا حديث ما فرقه الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث هذا رجع أمير المؤمنين أبو حفص وأبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر يسير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينسوه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردبة البخاري الجؤفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة أين عمر يقول إنما الأعمال بالنيات ماذا النبي يقول إنما الأعمال بالنيات إنما وسمع لمسكة أداة حصر أداة حصر wato harafi ne ko ismi ne da ake amfani da taƙaita magana a kan abu game da Allah ya ce inna ma an ta munzir inna ma an ta munzir wato kai kawai ba ka kasance ba face ne wa'azi ne an taƙaita aikinka a kan kai ne wa'azi ne kawai ko kai ne tunatarwa ne hadasu hasan ko kuma an kawo ta ne mai musahaba wato ba tana nufin takaitawa ba domin cewa kaɗai ayyuka bin miliyar da miliyoyi suke tafiya ko kuma hukunce hukuncensu suna da alaƙa da miliyoyi dukkan nan za ka iya zama sababiyyar wato ma'ana kaɗai ayyukan bilwat da sababin aiki ake hukunci idan ce al'amal ayyuka ya ce ne da ayyuka bi wanda bayi suke aikata Allah azumi zakka aikin hajji karatu qur'ani nafila umara neman ilimi kun wani aiki da kake wanda gudu yana yawan faɗa a qur'ani bi ma kuntum ta'malun al'amal al'amal aiki to kenan ana nufin ayyuka na ibada kenan banda sauran ayyukan da ba na ibada ba duk ayyukan da ba na ibada ba to ba sa buƙatar niyya a wani lokaci sai dai kyautata niyya na iya sa su koma su zama an samu lada a kansu saboda kyakkyawan niyya to da ayyukan da ba na ibada ba kana iya yi wanda ba musulmi ba ma yana yi kamar tsafta to tsafta wanda ba musulmi zai yana tsafta musulmi yana tsafta ba musulmi zai kyautata ya wajen yin tsafta kuma sai sami lada saboda niyya kenan ma'anar hadisi zai ɗauki ma'anoni da yawa malamai kuma na fassara ta ma'anoni da yawa ko da ta je wahala ta ji an yi fassara ƙwaya ɗaya sai dai a masa fassara da yawa misali daga cikin fassarar sai dai ayyuka na ibadar ana samun labai su ne da rabautar su ne duniya a kogon su ne a wato abin da yake da alaƙa da niyya kenan ba za ka taɓa samun lada ko alkhairi ta ba sai da kyakkyawan niyya wani lokaci kuma ta innamal amalu bil ayyuka na ibada to niyya ce take hukunta me ake nufi game da su farilla ake nufi ko nafila ake nufi ana iya riya su yi wani aiki na nafila to da zai kame da shi na farilla ko ka ɗauki za ka yi wani aiki na farilla ka yi niyyar farilla da zai same da shi na nafila tunda asalin niyyar za a sannan. sana wani lokaci akwai ayyukan da na ibada ne amma kuma ba sa bukatar niyya kamar ne kamar kiran sallah ibada ne sai ta yi niyya za ka yi kamar gusar da nufisa to da ne ka gusar da najasa amma dan najasa ta taɓa rigarka ko jikinka ko ka wanke ba da nuna ma fitar da najasa ka ma manta najasa tana gurin ko ka je ka wanke rigar ba da niyyar fitar da najasa ka ka kai to ba za ka dawo ka ce ta ai sai na zo na sake wanke ta da niyyar fitar da najasa sannan ba a yi sallah ta ba ko haka bane ba a je ka gusar ba da niyya ba niyya wannan abu ya tabbata wannan bai bukatar niyya ko da ka akwai ayyukan ibadar da ba sa bukatar niyya kuma sun tabbata su na shari'a ta karɓa sannan a lokaci guda aikin yana so ya koyar da mu wani darasi shi ne kamar da muka magana a karatun bukari shine yana so ya koya mana yin aiki don Allah wanda kusan shi ne manufar ma ambatan hadisa cewa wallahi duk wanda bai ta niyya ba game da kowace ibada to ya ɓata lokacin sana wa ka nufa game da aiki me kake so ka samu game da aiki me manufar yinka me kake son kuma burin me kake nema game da wannan aiki misali ka ɗauki neman ilimi da kake yi me manufar ka ta neman ilimi don ka samu kuɗi ne don ka samu ɗaukaka ne don ka yi suna ne don ka yi kwalliya da shi ne don kar a ce ma ne Allah duk shi ya san miliyan saboda in ba a kyautata niyyar ba an nufi Allah ba ko an yi ibadar Allah ba zai karɓa ba sannan kuma kyautata niyyar shi zai sa ko da mun yi aiki iri ɗaya ko ɗaya samu lada ɗaya ko bai samu lada ba saboda wanda bai yi da kyakkyawar niyya ba an zo an yi kwano a taimaka fi sabilillah ka saka naira ashirin na sa naira ashirin wancan ya sa naira ashirin duk wani aiki wuri ɗaya amma kila naira ta bambanta to tun da naira ta bambanta abin da na yi niyya ba shi zan samu abin da ta yi niyya shi za ka samu shi ne ma'ana ga inna ma bi kullu mu'in ma nawa kowa ta abin da ya yi ya ta a ransa shi zai samu ba zai taɓa yiwuwa ka yi niyyar riya ka yi niyyar don a gani ka yi niyyar don a ce nema ne ka yi niyyar don a ce don karatun mara wasu shi sa na sa ba don ina so ba ni kuma kula na sa don Allah don in taimaka kuma an ba mu lada ta kuma ka ce kana tare a ba ta lada wa inna ma da kullum ri'in manawa mun yi aiki iri ɗaya yanzu in samu rara sai ka samu don sai ka samu ne ban samu ba saboda ban ce ka kariya ba saboda ka wannan hadisi yana daga cikin jizo da ya kamata kowa ya rika jaddada shi a cikin zuciya sun sa malamin magabatan da ma wasu daga cikin malamai duk da za su buɗe littafi ko ba su yi karatu ko ba su yi lasta ko ba su karantar ko a wani majalisi ko ne za su karanta sai sun fara da shi إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى sannan sai a ci gaba don a kyautata maka niyya kuma don kai ma ka tashi kuna da kanka shin wannan zaman da muka yi wani zai muke son sun mazuri me muke nema sai da aka ikhlasi ake son a koya wannan hadisi zai aiki wajen ikhlasi zai aiki wajen tantance ibada da al'ada ne ya tantance ibada da al'ada ka san wannan abin da kake ibada ne ba al'ada ne wanda za ka zo ka yi tsaskari ne ka yi da ke kafar ka ka yi tafiya ka yi kura ka zo ka yi wannan ce ka sai ka yi da ake yin alwala sai ka ji kiran sallah to da ke shi ke nan ta faɗi da sassa kuma dama duk na yanke ga yake ake son yake kuma ga sani kiran sallah to don ne kuma zan yi kafar ko in ka masallaci a ta a da can da niyyar a kai ko da niyyar kasari makai kai kuma da niyyar alwala kai ba wa bisa ta wankewa da niyyar alwala da karfafa na kai niyya ko da kuma sai ka wanke da niyyar alwala innama al'amalu bin niyyat sannan muka ce tantance a cikin ibadar nan farilla ce ko nan nan ma sai ta tantance a cikin Ko Ƙura ta ‘yan uwa duk sannan mutum zai aiki Allah ya rika iya kokarin sosai ta tuniya kada ganin mutane ya sa ka yi abu ka yi abin da duk za ka za ka yi iya kokarin ka don ka samu ladan Allah ka sami yardar Allah ka sami iskar Allah ka sami yabawar Allah sannan mutum ya rika kokarin tarbiyyar kanta a kan haka wajen ɓoye ayyukansa wajen yin abubuwa a ɓoye yadda za su rika daidai da bayyane in ma na ɓoye bai fi kyau ba don ya rika ganin sun gani in mai yin sadaka idan an zo cikin mutane za ka gana zaro dubu goma na baya in a bayan ido ne ka rike ba da dubu goma nan ka rika kusanta aikinka da haka sannan wasanni ya sa ka baya ko da haka duk aiki na ibada Allah da zai karɓe shi ba sai da kyakkyawan niyya ko da ikhlasi sannan sai ya dace da karantar zar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin wata yayi ya zo da al'amalu binniyya babu innama sannan wajen binniyya ya zo da ifradi binniyya innama al'amalu binniyya innama al'amalu binniyya kuma zai yana cewa da ne in manawa wa da kullum li'in manawa kuma da muka ce satin da ya wuce hadisi ya da mun hadisai cikin buhari da muslim al-imam bukhari ya rawaita hadisin bayan hadisi na farko a guraren guda shida an faɗi a ɗinsa da nan daidaita kana da bukari ka je ka bibiya a imanin bukari ya ambaci a guri shida a imanin musulun ya ambace shi a guri ɗaya tas a cikin musulun hadisi da nan ga dubu ɗaya da ɗari tara da wajen bakwai a ina ya ambace shi a yana babu kama an samu kamar sa abu daura da nasa'i da turmudi da ibnu maza da su malamai duka sun rawaita a littattafan ba lallai da tsari da mutum ne karanci ma'ana da su talibin kawai dai a nan yana so nuna na bukari da musulun sun rawaito shi ko kuma sun fitar da shi a cikin sahih bukari da musulun amma ta abu dai da nan sun fitar da shi kamar ya shahara hadisa kafin mu ci gaba da cewa sababinsa ko da dalilin da annabi ya ambace shi wai saboda wani mutum da ake kira muhajiru ummu kai amma dai ibn hajar a cikin fatahul bari ita wani magana da hadisin da inganta ba ko hadisin amma in inganta ba da wani mutum ne kan da aka za a yi hijira daga maka zuwa madina da annabi yake a yi hijira zuwa madina musulmai suka fara tafiya ai ita ma matar to tana maganar aure da wani sai da aka sai sai hijira shi da ba su da niyyar yin hijira amma tana da kuɗi tana kuma da duk abubuwan da yake so ya aure ta danci sai da aka dole ya yi hijira don ita da haka da aka ce yau kowa ya yi hijira kaga shi yana da wata nuna a ransa saɓanin ta sauran mutane Su suna ke cewa ya yi hijira ne saboda ummu kai ake ce mishi muhajirin ummu kai ya yi don ya sami duniyar ta ya yi don ya amare ta kaga da zai ya na ladin hijira don Allah ne su a yi don annabi ne su a yi ba saboda haka ne ana kiyama an zo ana cewa ina wanda suka yi hijira don Allah don annabi ne su a yi kaga shi ne ni da mara ta adam haramun ne a ba haramun ka ba amma dai ta hijira ta ho ila ma hajara ilai kai bi sakamakon hijira ta ya tsaya a kan dan ka sami duniya ne da kuma aure kuma kai amma ba ta da lada in har hadisin ne ya inganta yana sake fito da ma'anar hadisin ne na fata ni da alayyar ta har Allah ya kyautata niyoyi annabi ya ce wa inna ma da kullu mu'min ma nawa kadai kowane mutum abin da ya nuna a rasa fa shi yake sana kada ka koya koya jarumi da ta akan komai aniya kowa an yi tafaƙi muhallar alƙalbi zuciya ta fi Allah kuma ya san zuciyar kowa ba ya buƙatar a furkansa kamar kayan hijiratu zuhu lallahi wa rasulihi duk wanda hijirarsa da yayi ya yi ta ne ilallah wa rasulihi wato don ya gudu gurin Allah don ya gudu gurin don Allah da yake a yi hijira a hijirarsa to wannan sakamakon hijirar ta ilallah wa rasulihi wato hijirar tasa ta tabbata dan Allah ɗin wa rasuluhu da kuma jan umarnin da annabin sa yayi ko da ka shina dan ku yana nufi cikin sunan sa al-muhajir yana cikin muhajirin wanda suka yi hijira daga maka zuwa Madina ko daga wasu garuruwa zuwa Madina amma wannan kana hijiratuhu li duniyan yusibuha wanda hijirarsa ya yi ne don wata duniya da yake so ya samu ayin ra'atin ha, a karya yayyata ha, ko don wata mata da yake so ya aura sai ta fa su hu wannan hijirarsa ila ma hazar ilai za ka tsaya ne zuwa ga abin da ya yi hijira ɗin da shi sai da aka wannan hadisi ne da wajibi mutum ya haddace shi ya rika maimaita shi ya rika tuna ya kansa shi a koda wanda lokaci ya kasance a kakalo dukiyarsa don ya gyara ibadarsa don Allah ba aikin da Allah zai karɓa sai wanda aka yi jin shi ba aikin da Allah zai karɓa sai wanda aka tabbatar don Allah a yi saboda haka wanda yake so ga cikakken sanin hadisin kamar da muka ba ya sami sharhin gurbani da sharhin ainihin wato jami'ar ulumi wal hikam na ibn abdul barri abul farad ana ibn ibn ibn rajab alhamdulillah abul farad zainul din zai sami cikakken bayani da kuma shi kansa sharhin fatahul bari da ma sharhin bukari na daga rikin al'aini da sauran littattafai da ake sharhi wannan hadisi ɗin da kuma da wani a kan hijira da yadda hijira take suka an yi bayani a cikin wannan littattafai A wajen hijira asalin da shi ne garin kafirci zuwa garin musulunci don a tsira da addini daga nan sai aka faɗa da ma'anar hijira zuwa ma'anoni da yawa wanda tana nufin ba sai lalle barin garin kafirci zuwa garin musulunci ba har barin garin da ake faɗo zuwa garin da ba a yi ko unguwar da ake faɗo zuwa unguwar da ba a yi kusurin ma yake kai har shagon da ake faɗo karfe yi a gurin kai tsaura zuwa da shagon da ba a kai da kayan faɗo kamar shi na hijira da aka wannan hadisi ذكر رواه إمام المحدثين إمام المحدثين كلمة إمام ليس عيسى ومن ألف رواه إماما من أسد أخوين رواه إماما من إماما من shugabannin nan guda biyu lida ɗin nan guda biyu na lida na shugaban muhaddisin duk wani muhaddis duk wani malamin hadisi da ya fito a duniya to ga lida ɗin ga shugabannin su su makarrawarsu ina fata an gani idan sai rawahu akwai wanda ya rawaito shi ta hanyar isnadi ya wallafa shi a cikin littafi shi ne wa'annan a'immatul hadith akwai kuma annasin wanda ya karɓi maganar kai tsaye daga annabi shi ma yana ce mishi rayul hadith an annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabin shi dan ga ce cewa ya rawaito hadisin daga annabi ne sanaba shi ne umar ya rawaito hadisin ya fitar da shi a littafin kansa sai ka karɓo ɗaya daga cikin malaman hadisi da suka yi wa musulunci aiki suka rubuta ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam na fata an gani ko da haka me yasa aka shafe wannan hadisi rawahu imanani al-muhaddithina aka shafe mulis asali mutan nan malaman nawa kuma suna cewa wal yi tuhdafu in inda al-idafa musamman ana shafe ne yayin da za a yi idafa a raɗa shi zuwa ga wata kalmar wato a raɗa shi zuwa ga kalmar gaba shugabannin nan guda biyu na shugabannin malaman hadisi تذكر وجهه هذا من إضافة فكة الرواء فعل ماضي فعل ماضي روى فعل ماضي مبني بفتحة مقدرة على الألف ليس سببا مؤتم آخر منه yana da harafin illa a ƙarshe na alifin mu'talil asal ne da ta azhar ba za ta bayyana ba kuma ke rawa fil madin مضمون بفتحة مقدرة على الألف هو إذا مستفيد منه مفعول به مكتب مضمون على الدم في محل النسي ما فائل ما ما مرفوع بالالف لانه مثنى حذفت نونه للاضافه وهو مضاف المحدثون مضاف اليه مجرور بالياء لانه جمع المذكر الثالث رواه إمام المحدثين قال بدأ فبيش فاتو أبو عبد الله أبو عبد الله أمين يا زميني بدل بدل جميع أنت إمام إنك رواه الإمام المحدثين أنا تقول مثل قلت أبو عبد الله في بدل بدل كما من دين تابعين أبو بدل بدل مرفوع بالسبب أبو عبد الله فمتى تفيد بدل بياني يا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل شنو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الدردزة البخاري الجؤتي نسبته كده بعد عبد الله duk da an ce bukari gare ya mutu bai aure ba bai samu damar yin aure ba amma yana da alkunya da aka sa masa baban abdullahi kuma da tari ya yi daji a kan haka mutum ya yi alkunya ya rika gaya mishi baban wani abu abdullahi cikakken sunansa muhammadu bin ismail muhammad dan ismaila sunan babansa ismail ismaila musulmi ne babansa ya rasu tun yana nan babu ta ce ta shi sannan kakansa baban Ismaila kenan Ibrahim ibn Mughira shi ma kakansa musulmi ne Mujira ma musulmi ne amma Barzibba kafiri ne da ma gudu ne ina fata an gane kalmar Barzibba kuma tana nufin manomi da yaren Bukhari din da yaren garin su tana nufin nan shi wannan kafiri ya mu. amma mu mujira din wannan ya musulunta ne a hannun sarkin bukara ko dagatin bukara ko hakimin bukara abin yaman sunansa ina fata an gani da ake cewa al su ba ce zuwa ga shi wannan sarkin mutuba ce zuwa ga shi wannan sarkin sai ake danganta gidan su bukari zuwa gare saboda shi ya musuluntar da kakan ko baban kakan su bukari sauran ta musuluntar da su da yayi ake danganta su zuwa gare shi ana kan shi wala'ul islam sun ji tsinke shi ne an jiɗin ta su zuwa gare shi tun da akwai wala'ul islam akwai wala'ul iski akwai wala'ul shilfi da haka duk wanda ya zuwa gidan sa ta mutu alji'i ne su ba zuwa da wancan sarki da wani sun tabbata kan kakan su na fatan gani ba ta bar duk ba bai mutu musulmi ba amma daga kan manzuran ibrahim cewa ismaila baban bukari duk wannan a musulunci suka rayu محمد بن اسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الضربة البخاري من جرم بخارة وعند بخارة أصل أنت أتكين جرم فارس تشعى وانت اللوصف ما وي إيران دي انجر أتي فلابا فارس أبكسات الميكاد أداء وعند تسمى لمن دجامة تنفتر فارس ما فضاء جرم da haka kenan asalin sa ba ma balarabe bane al-bukhara sunan garin kenan sai ta nufi al-bukhari al-ju'fi wanda yake danganta zuwa ga dagatin ju'fi wato dagatin bukhari da ya rawaito wannan hadisin a ina ya rawaito a cikin sahihin sa ba za a faɗa a ƙarshe mutum na biyu da ya rawaita shi ne wa abin da su kai wannan wayan aka fi tunda ka ga yakin shugabannin nan biyu na malaman hadisi sun rawaice shi abu abdullahi ya faɗi nasabarsa sai na biyu wa abul husayn da abul husayn abul husayn shi ne alkunyar imam muslim abul husayn muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-kushairi al-naysaburi naysabur shi ma dai a cikin iran take ko ka ce a cikin tarihi a wancan lokaci da aka shi ma da yawa malamai sun ce shi ma asalinsa ba da larabi da zane bal ma da sitta gaba ɗaya ba laraba ba ne akwai dai masu cewa musulun da laraba ne amma dai zahiri wanda suka ce ba da laraba ba ne su suka fi ƙarfi duk kutubu da ashabul da sitta laifin arab laifin arab ba larabawa ba sun ji larabci ne sun koya a musulunci daga iyayensu da kakanninsu shi ne yaren addini za ka koyan larabci wajibi ɗariya ne a kan kowane musulmi ba mustahabi ba ne dole ne duk yadda za a kasu larabci wallahi farilla ne wajibi ne ko dai in kai ba musulmi ba ne to bai zama wajibi a kanka ba amma in dai kai musulmi ne wajabat wajibi ne ka koyi larabci limamin shafi ya haka faɗa shi ne yare na farko da Allah ya wadanta maka koya duk wani yare wanda ba shi ba kuma sai zama hafi. da yarenka da kadin kusanka a matsayin native language da wanda za ka dofa koya don yawon duniya turanci ne faransanci ne wannan fada dole bane sai dai musahabi saboda duk yaran da za ka fahimci addinin ka da saƙon Allah da yake inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun ya zama dole ka koyi maganar da zai yi na ko ban iya ba ka da hujja a sanar Allah ya ake ka koyi wani yaro ya ake ka koyi turanci ake nesa a ƙasa wallahi ita ne cewa ya kan amana ne kama fara koya ɗaukar wani yare kafin larabci haka ita ne na faɗa sai ya fara iya larabci sannan duk wani yare su ne biyo ba wato larabci yana da wata mizan duk yadda ka kai ga fahimtar addini in ba da larabci kake yin ta ba wallahi da za ka kada fahimtar sirrin da ke cikin hakan ba ya ma fi shiga ko magana annabi ne ka fi jinta in qur'anin ne kake jinta ya fi shigar ka ya fi tasirantuwa in kun huwa Allah wa ta karanta sai ta ji ta tasirantu da kai ta tasirantu da kai ta kara ma imani ko da haka wajibi ne mu dage mu iya larabci daidai iyawar mu daidai karfin mu Allah ya samu da wasu suka rawaita imamu muslim da imamu muhammad bin isma'il abu abdullah aina suka rawaito shi A ina suka fitar da shi fi sahihai hima fi sahihai hima a cikin sahihul bukhari da sahih muslim sun fitar da shi kuma da nake muslim ya fitar shi a cikin da bukhari a guri bakwai ya fitar da shi alladaini waɗanda waɗannan littattafai biyu shi ne alladaini waɗanda bai ce alladina ba zuwa ba jam'i ba ne sahihul bukhari da sahih muslim alladaini waɗanda هنا قول الفحص الكتب المصنفة الفحص الكتب mafi ingancin littafin da aka taɓa yi a duniya aka yi sannata aka wallafa aka rubuta babu sama da su bayan littafin Allah sai su wajen inganta wannan muna magana a duniyar musulunci a gurin malaman sunna a gurin malaman sunna duk wani wanda zai zo ya faɗi saɓanin wani to ya samu shubha ne a rayuwarsa ya samu matsala ne a ƙwaƙwalwarsa ya samu matsala ne a tunaninsa ya samu shubha ne a gurin waɗanda suka zo suka rikitar da shi kuma ba karatu ya zo da shi ba ba ilimi ba ya zo ne kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi a Qur'ani cewa da Allah madaukakin sarki yake magana a kan wato huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun ayattabi'una ma tashabaha minhu ayattabi'una ma ta sha waɗanda da ƙur'ani da hadisan annabi akwai muhtamat akwai mutashabihat muhtamat su ne abin da duk wanda ya karanta da malami da wanda ba malami zai fahimci ina suka sa gaba su ake kira muhtamat mutashabihat sune ayoyi da hadisan da da za ka fahimce su kai tsaye ba sai ka je gaban malami zai ma bayanin ka abin da ake nufi idan kana da hankali da san shari'a za ka gane amma in dai kawai dan kayi larabci ne ka sai da da kwakwalwarka za ka fasara za ka iya fasa a qur'ani a hadisan da idan ka bata sai ka zo ka kodannan hadisan ƙarya ne ko ban yarda da su ba kai ne ka bata da ka zo gurin malamai ka yi karatu a hannun wallahi da sun ganar da kai ba fata mun gane da aka duk wani wanda zai kawo hadisa a cikin bukari ya ce wannan ƙarya ne wannan ban yadda da shi ba da sauƙinsa da tunaninsa da da ya zo da kyakkyawar zuciya ya kai don Allah malamai ko kuka san Bukhari ko kuka san muslim Mai wannan hadisin ke nufi kuma ka saki zuciyarka ka ce ina so Allah ya gane da ni fahimci manufarsa wallahi za ka gani amma idan ka zo da niyyar musu da niyyar kare ba dan ka gane ba Allah ma ba zai gane da kai ba sai zara ta cikin batan da ka shiga sai ka je ta kasarka amma su malamai warrafi suna fil ilmi يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب waɗanda suka rayu da yau su tuntuni an yi su a da wasu shekaru da suka wuce kamar shekara ɗari biyu ɗari uku wasu kuma suna mai nisuwa musamman a cikin ɗan shi'a sai ta kawo ta hadisi su ce yana cikin bukari an ce ka da misali hadisin rubutun manzon Allah ta kalma da yake ku kawo takarda rubuta muku abin da ba za ku ɓata ba bayan sai kai ma'amar yake hasbi na kitabun lafi shi ɗan zuwa ya ɗauka in yi karanta wannan zai soki sai ma'amar ne shi bukari ya rubuta shi a gulaje da dama wajen guda biyar ko shida sai ka ce yanzu kai da bukari ya rawaito bai fahimci hadisin kai yanzu ne kamar bukari fahimtar hadisin da mai bukari yake nufi na ta zo a gaya maka wanda suka yi sharhin bukari sharhoshi sharhoshi wallahi sun fi talatin da aka yi wa bukari duk su ba su fahimta ba al'imam ibn gattan ta ainihin wato su gabarar domin aini duk manyan malamai da aka yi a duniya ɗaruruwa su ba su fahimta ba ne duk kai ne za ta fahimtar da su a zai kuma bayanin nasu muhimmanci ko ko a dan kana kin sayyidina umar ne كيف حديث المنمولة فهمت فهمت كيف ما تكون الذين كنت بيدي في فيتبعون ما تشابه منهم فأكادوا بيت يعني شب في أذان بكيزا أبن حديث التنمية فرا تبدو وانا حديث التنمية بخاري باع وانا حديث بإيدي بلد أمانة اليوم حتى أمتي هذه hadisin da aka ce musulun ya ta an ce iyayen annabi suna wuta kada ce zo a gaya maka ga abin da hadisin ke niki. amma ba wai zauki da wani abin nan da turari da shi zo da ce da wani an ce iyayen annabi na wuta sai a ce Waye wahiti iyayen annabi na wuta me karantawa ne ya faɗa musulun ne ya faɗa ko ka isnadi ya gaya mata idan ya faɗa kuma me ake nufi da hadisi kai ne ka karanta hakan ko ka zo malamin su ma bayanin da ake nufi amma dan ka zo kana kukuraje a cikin media an ce iya hana naba ana wuce sai a ce wa ya faɗa ba yana cikin musulunci a ce a ce baka karanta da ni ba da ka zo gurin malaman hadisi za su karanta maka ne ake nufi amma ka ce ƙarya ne sai mutum kai ne matsalici ومن إسنادي أكباك فسألوك فدو وعي مقلسين أبتين إسنادي بخاري من مقلسين كو مسلم بس كو أموان أموان الجيفرة كو كيني يكون بي يجب كنت كرم تارك إيه لا رسيزة فكسماني أكبيني بهديسين بس وقال لأنه دي ورقة بسرد كو أفد دا نجفة كما دا شكرا جبو إمام المقالي أنه يتيشي سنبا أي شكرا أجيبي لأدنيا دا نجفة وأي شكرا أجيبي لأدنيا ترى رجلا قريبا فسئل جزيرة عزيز يربي تولى من تفاني تدعى أنه مثل بي مثل أخو مثل هدو يكي استنادي هو أنه صلى الله عليه وسلم فسأل أغاري مدى أنه يرى إلى زمان من صلى الله عليه وسلم بعما سنك اليارا دنيا فتسنك اليارا دنيا فتفرغ أخيرا أتوني جاهدي وظلم القرآنية yana yana harguwa ya rika tunanin kamar wani ilimin ne ne saboda ya ɗora mutane a kan ɓata na shirme da ƙarya an yi irin su sau ɗari an yaƙi su duk da mutafa su daɗi duk sun yi littattafai a kan wa'ina to da haka wannan littafin bukhari da muslim talaqat kuma ga imam an-nawawi al'ummar musulmi sama da shekara dubu sun karɓe su bil qabuli sun yi acceptance ɗinsu cewa ko ne a sahar kutu ba da kitabin la in ban da ya gane ya gane wanda bai gane zai ji ka ba fatan amma billahi azim ko da isin hadisi a cikin bukhari ba dalan tana ƙarya babu a cikin musulun babu hadisin ƙarya babu da ishi in ka yarda ka idan ba ka zama mamu ya rage gare ta a kan haka za mu rayu a kan haka za mu mutu ai ba ka isa ka canja mu ba tsoro ko kana banza ba abin da ya sabu canza ba ka sani ba ba ka sani ba sai ka zo a koya maka yadda hadisi ne kuma ba yanzu za a gaya maka ba sai in ka zo ka durƙusa ka zama amma ba za ka ji a midiya ba in za ka bata ka bata ba wai ka karyata ma gaba da ƙur'ani ma ka karyata ka ce duk ƙarya ne ka mutu haka wannan wa ka shafa kai ka shafa amma za mu mutu akan imanin magabatan da ƙarya da gaskata duk abin da waɗannan manyan malaman musulunci suka tafi a kansu in mun zo kiyama kuma wa inna au illa kullum la ala hudan au fi dalalin mubin sai a ga tsatta ko bukarin da kuma zaji ne a tafi ko kuwa alakana ni tsunanin yan sarki ne waɗanda su gabaki ɗaya ba su da hankali ba su da hankali kada kada wani ya zo ya rubutu mutane dama bata shi yanzu saurin karɓuwa yake bata dama yanzu zai yaɗu amma gaskiya da shirya wannan ta Allah ce duk duniya za su hada kan bata kai kana kan shirya da ta tabbata idan ka dole ne a saurari malamai na gaskiya a zauna a gaban su a yi karatu a rabu da ɗan hayaniya ɗan wani kowa yi kowa yi kowa yi kowaye ka fi Allah ubangiji ne kiyaye to da ka wallahi malamai na gaya maka in ka ta za ka biya sanin biya ba za ka batar da kai mutum ai ai ya ga ya ga aikin karama na bukari da musulmi ya ga aikin karama za ka bi yadda za su kuma wallahi Allah ya ga dama a kurkuku zai mutu ba zai fita ba in ma ya fito da zai rayuwa saboda wallahi ya taɓa yin Allah ya zagi anasu ya zagi malaman su bukari irin ko ainihin wato bukari ya zagi malaman su imam malik sa imamu zuhuri an ce duk waɗanda mutane ka taɓa yawan nan bayan Allah kuma ka zauna lafiya ka zagi sahabban yanzu Allah wai anas ma ba a ma yi shi anas wai babu ma anas ƙarya ne a zo a tabbatar masa inda hadisin da aka ce wai annabi ma bai ma san wani anas ba wallahi tala hadisi hadisi kira ka ga wani yankar bukari ta tabbata ba wani wani malaman maza da suka sa aka ɗaure shi Allah ne ɗaure shi Allah ne kama shi wallahi kamun Allah ne kuma wallahi da izinin Allah ba zai fita ba ba zai fita ba Suna kai sai ya tuba ya ce Bukhari da Himahullahu sannan Allah zai tuba shi. Amma ba a taɓa wani a zauna lafiya. A banza ki zama da imamu? Me ma'anar imamu? Shugaba a ilimi da zuhudu da wara'u da tsautsayi da tsoron Allah. Da ilimi ya ce ma a ilmatul hadith a ilmatul dini ka zo ka sun mutunci ka zauna lafiya sannan shi kansa yana ɗan taƙi ne da nake faɗa billahi allazi la ilaha illa huwa da zai kyakkyawan karshe ba kuma ka rubuta wani kuma zai yi rubuna cikawa kuma zai zama ko a tarihi ba a tuna shi ba bukari da musulun daga nan har a naɗa ƙasa ba za a daina ambaton ba da za a daina da sama shekara dubu sun an daina amma ba a daina ba ko ba za a daina ba kuma a islamiyya ma gaba da yi rawa ba za a daina ba saboda abin da Allah ne Allah ta shirya da mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad